بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من يمن ين شوى قبل قبنمو mai girma sarkin abaji wanda ya samu wakilcin hakiminsa majalisan mai girma sarki masu girma manya-manyan jami'an gwamnati musamman mataimakin grand kadi masu girma mataimakin grand kadi na kasa abuja masu girma shehunai da malamai da khalifofi da sadat da manya-manyan malamai wanda muka zo muka hadu da su a wannan haduwa mai albarka cikin Allah cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da akwai sunansa da matsayinsa cikin manya-manyan gima-giman malamai da suke nan wanda lokaci ba zai ba da dama saboda yawansu na faɗi suna ɗaya bayan ɗaya ba to ina ma dukkanin manzan sallama na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wannan haɗuwa haɗuwa ne da yake fassara abubuwa da yawa Haduwa ne da yake fassara mana addininmu na musulunci haduwa ne da yake fassara mana zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haduwa ne da yake fassara mana rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haduwa ne da yake fassara mana abubuwa da yawa saboda haka a wannan haduwa za mu ɗauki abubuwa da yawa sosai idan aka ce zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci gaba daya shine addini gaba daya shine shari'a gaba daya manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya zama cikamakin annabawa wanda gabaninsa an turo annabawa an turo manzanni da akwai annabawa akwai manzanni annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu manzanni su ɗari uku da goma sha uku annabawa su ne wanda Allah ya musu wahayi amma Allah bai ce su faɗa mu kowa su yan aiki ba ne Allah bai tura su gurin kowa ba su kawai tsakaninsu da Allah ne su ne annabawa wanda annabawan matsayi matsayi ne akwai wanda suka fi wasu walakad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din hakika mun fifita shashin annabawa a kan shashi su kuma manzanni su ne wanda da Allah ya musu wahayi ya ce ku je ku faɗa wa mutane saƙona ku ce musu ku ‘yan aike na ne ku ce musu kaza da kaza da kaza ku faɗa musu wahayi waɗannan su ne manzanni to su ma manzannin matsayi matsayi ne Allah ubangiji yana cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat Allah ya ce hakika waɗannan manzanni mun fifita shashi akan shashi a cikinsu akwai wanda ya yi magana da Allah kamar annabi Musa wa kallon Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajatin abdullahi ibn abbas ya ce ma'anan warafa a ba'adhum darajat shine annabi muhammadu shine ba'adhum din nan Allah bai ambaci annabi da ba'adhum shi ɗayansa kamar yadda annabi Allah ya ambaci annabi Ibrahim a wani aya inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan to haka anan ma Allah da zai ambaci annabi ya ce warafa rafa'a ya ɗaukaka darajar shashi wa ataina isa ibn maryam bayyina annabi isa kuma mun bashi hujjoji mun bashi mu'jizozi na ban mamaki to kaga manzanni ma Allah ya fifita wasu akan wasu manzanni 313 sai aka ware 25 su aka ambata a alkur'ani a 25 sai aka ware guda biyar wanda sune ulul azmi minar rusuli wanda akwai annabi ibrahim shine uban annabawa ga baki ɗaya akwai annabi isa shine ruhullahi akwai annabi musa shine kalimullahi akwai annabi nuhu shine najiyullahi akwai annabi adam wanda shine abul bashar allah yana ce inna allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ali ibrahim ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiun alim to a cikin waɗannan ulul azmi min rusuli din sai aka zabo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa da shi Allah ya cika duk waɗannan fada'il ɗin da aka turo annabawan da shi wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusul taqdima makhdumin ala khadami kayma tafuza bi waslin ayy mustatirin anil uyuni wa sirran ayy muktatam sai aka ce annabi kai ne cikamakin annabawa duk abin da annabawa suka yi guda dubu da kazan nan tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi isa to za ka zo ka zamo kai ne wanda za ka cika wannan abu ila kiyami sa'ati ba za a sake samun wani annabi ba sai kai wannan dalili yasa Allah ya dauki alkawari da duk annabawa tun kafin ya turo annabi Muhammad ya tara su ya ce to kafin na ba ku manzanci ga alkawarin da sai kun ɗauka min وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سيدة الله يتارى النبوة قبادة سيتشتو زن أيكيكو زواغ الأمة زن ما يردكو فينا amma ga alkawarin da nake so ku ɗauka ku yi signing ku sa hannu a kai wani alkawari ne shine idan kuna cikin isar da sako na annabi muhammadu ya zo to ba za ku ci gashin kanku ba za ku koma bayansa ne ga baki ɗayan ku da ku sauke rawanin ku ƙasa da ku sauke rawanin ku ƙasa ya shiga gaba ku koma baya ku zama sahabbansa ya ɗauki alkawari da su kowane annabi sai dai ce ya yarda shine ƙala a aqrartum wa akhastum ala zalikum isri kun tabbatar kun ɗauka min alkawari annabawa suka ce mun tabbatar Allah ya ce to fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ku yi shaida ni ma kuma sai da Allah ubangiji ya yi yarjejeniya da su A kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka duk annabawa kowanne cikinsu. yana zuwa ne da jiran idan annabi muhammadu ya zo to zai zama sahabin annabi muhammadu zai bi manzan allah ne zai zamanto wato mai taimakon manzon allah ne don shi yasa malamai suka ce allah sai ya ce la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi kamar yadda almuhajiruna suka yi imani da shi da "Lazi lazina amanu wal na hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim wala za ku taimake shi kamar yadda lansar suka taimake shi wallazina awau wa nasaru sai da suka yi wannan alkawarin Allah ya ce to fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ba wani annabi sai face a ƙudurin zuciyansa da abin da ke faɗa ma al'ummansa ni ɗin nan ɗan aiken Allah ne da nake jiran zuwan annabi Muhammad idan ya zo da ni da ku gaba ɗaya za mu aji abin da muke yi mu bi manzan Allah shi yasa al-busiri ya ce ma madat fatratun min rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya'u tatabaha bikal usuru wa tasmu bika alya'u ba'daha alya'u ba wasu fatara na annabawa da suka shuɗe face sai wannan annabawan sun ba da albishir na zuwanka ya rasulallah dukkanin zamani tun daga zuwan annabi adam har zuwa zamanin da ka zo zamuna suna alfahari suna farin ciki suna dakon zuwanka ba ba'daha aliyahu don haka da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi kenan kowane irin daraja da kowane irin falala da kowane irin matsayi ya ƙare duk wani mai daraja da matsayi taro darajar nasa da matsayin nasa an cure an mayar da shi guda an jingina shi ga sayyidul bashari annabi muhammad kowa annabi adam shekarun da ya yi yana shiryar da mutane yayayansa annabi nuhu da 'ya'yayansa yayayansa shiryayyu da yayayansa waɗanda suka kangare annabi idrisu annabi shisu annabi iliyasu har zuwa kan annabawa kowane annabi yana da alkawari tsakaninsa da annabi muhammad dukkanin annabawa kuma aikin da annabawan suka yi yadda za ka gane abu na girman shugaban halitta annabi muhammad sai da duk annabawa suka yi aiki suka gama Allah ya faɗa mana wahalhalun da suka sha annabi salu wahalan da ya sha mutanensa suna cewa za mu walaula kalar jamna annabi idris annabi ibrahim wanda aka ƙudindine shi aka ɗaure shi aka hurga shi a wuta saboda ya kakkarya gumaka annabi musa wanda ya sha wahala da fir'auna ya sha wahala da banu isra'il duk wannan wahalhalun da annaba suka sha gaba daya sai da suka ƙara aikinsu suka tsaya a ƙarshen yadda suka tsaya shi kuma annabi muhammadu daga nan ya fara aikin hankali ba zai iya riska ba fa abinda mutum dubu dari da dubu ashirin da hudu suka yi suna yin wannan aikin sai da suka ƙare kat sai aka turo wani mutum ɗaya aka ce kai kuma kai za ka ɗauki aikin kai kai kaɗanka huwa zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida kowa sai da ya gama aikinsa sai aka ce to kai kuma ya rasulullah daga nan za ka fara shi yasa aka ce bidayatuhu lil mursalin nihayatun nihayatuhu lam taktasibha bidayatun ƙarshen aikin manzanni shi kuma annabi muhammadu daga nan ya fara shi kuma ƙarshen makamin manzan Allah wani ma bai taba zuwa gurin na ya iya bayani a kai rutabun taskutul amani ya hasra dunaha a hunna wara'u matsayi ne wanda burin wani mai buri ma da kwaɗayin wani mai kwaɗayi ma bai taba burin ya je wannan gurin ba dan ya san haramun ne ba zai samu wannan abin ba tasqutu al-amani hasra dunaha ma wara'ahun warahu kuma abin da zai baka mamaki ga annabi ad annabi nuhu yi shekara dubu ba hamsin ga annabawa masu shekara ɗari bakwai ga annabawa masu shekara ɗari hudu shi kuma annabi ana jiran aji shekara dubu nawa shi zai yi wajen isar da wannan sakon sai aka ce shekara 63 ne gaba ɗaya an yi aikin an gama akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne a bayansa akwai annabin da zai zo babu wanda ya bi shi ma akwai annabin da zai zo mutum goma akwai mai mutum ashirin shi kuma annabi idan zai zo da gayyan duniya duka zai zo kowa yana bayansa annabawan ma duka sun koma bayansa ana sayyidu waladi adamu wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra adamu adamu man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati wala fakhra ni ne farko ni ne shugaba ni ne jagaba da annabi adam da duk wanda ba shi ba ranar alkiyama suna bayana suna dakona suna jirana kuma sai na shige musu a gaban Allah kafin Allah ya yarda da su sai annabi ya shige musu a gaban Allah kafin Allah ya karbe su Allah ne ya faɗa mana a cikin alkur'ani fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida yaya idan muka zo ma kowace al'umma da mai mata shaida kowace al'umma za ta zo da annabinta kuma kowace al'umma wala nas'alan zina ursila ilaihim wala nas'alan mursalin sai an tambayi manzanni an ce shin kun isar da sakon da Allah ya turo ku sai su ce eh Allah mun isar ai kafi mu sani sai Allah ya tambayi al'umman ya ce sun ku sun isar muku sai su karyata su ce ma ja ana min bashirin wala nazir mu ba mu ga kowa ba ba su faɗa mana ba sai Allah ya ce ma annabawa to waye zai muku shaida sai su ce annabi Muhammad shine fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin za mu zo ma kowace al'umma da mai mata shaida annabinta wa ji'ina bika kai kuma sai mu zo da kai ala ha'ula shahida ka zo ka musu shaida sai ka musu shaida sannan Allah ya karbi uzurinsu don haka dukkanin wani matsayi da za a ce ga wani annabi yana da shi cikin annabawan Allah to wannan matsayin ya ɗosano shi ne daga matsayin manzan Allah wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimu fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwara halin nasi fi zulal duk wani mu'jiza da wani abun mamaki da wani daraja da wani girma da wani annabi ya zo da shi to sun ɗosano shi ne daga manzan Allah wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyan wa waqifuna ladayhi inda haddihimu min nutqati al-ilmi aw min shaklati al-hikam duk abinda kaga wani annabi ya zo da shi to kaman kogi ne na manzan Allah sai aka ɗibo masa cikin cokali ko aka ɗibo masa kofi ka san a cikin kogi idan aka ɗibo kofi to kogin bai ragu ba a cikin kogi idan aka ɗibo cikin cokali kogin bai ma san an taɓa ba to annabi shine albahrul muhi alamma alal bahril muhidi wa tatraka latu la tujdi zama'an liman shaka dan haka mu idan muka zo sai mu ce mun gode ma Allah annabi Muhammadu shine annabin mu mun gode ma Allah annabi Muhammadu shine jagoran mu mun gode ma Allah annabin mu shine annabin da annabawa ma suna bore ina ma su zamo al'ummansa baya ga abin da Allah ya ba su na nubuwa da risala amma burinsu ina ma su riski al'umman manzon Allah saboda abin da suka ji daga Allah na falalan al'umman manzon Allah ga annabi yusuf alaihi salam yana roƙon allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله كاباني ملك مصر كاباني إلي من فسر مفركي كاباني النبتة ya Allah ni yanzu abin da nake jira shine ka sada ni da al'umman annabi Muhammad babban kyauta fa Allah ya mana fa babban kyauta ne bushra lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramin rusuli kunna akraman umam abu ne wanda annabawa suke nema mu kuma Allah ya bamu ga annabi Ibrahim yana roƙon Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'as fihim annabawa ne suke roƙo suke magiya ma Allah Allah ya hada su su zamo al'umman manzon Allah mu kuma gashi sai Allah ya mana kyauta ana cewa ya annabin mu sai mu ce annabi muhammad walimla wa izzul abdi izzu maliki fa bau'u yaminul kauni abdan musawwada Ranan alkiyama idan aka ce kowanne ya fito da jama'ansa su shige sai annabi muhammad ya fito masoyansa suna bayansa ga sauran kowane annabi shi ma ya fito da jama'ansa to kaga fa al'umman manzon Allah suna gaban wasu annabawa sabila da suna bayan mai gidansu ne manzon Allah saboda haka sai annabi ya shige da tawagansa sannan sai wani annabi ma ya zo ya shige da tawagansa sannan sai wani annabi ma ya zo ya shige da tawagansa to ranar alkiyama kuma muna fatan ya rasulullahi ba za ka mayar da soyayyen da muke yi maka ba ha shahu an yi hurimar raji makarimahu aw yarji aljaru minhu ghayra muhtaram shi manzan Allah ba a taɓa nema a gurin sai ce babu ba ba a taɓa tsayuwa a kofansa aka kwankwasa yaki buɗewa ba to muna roƙon annabi Muhammad ranan alkiyama yayi shaida a gurin Allah da cewa muna son sa kuma ranan alkiyama mu shiga ayarin da za su bi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe girman kyautan ba karamin mai girma bane kyauta ne wanda ba za mu iya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da kalmomin da suka dace ba ba mu san me za mu ce ba sai dai mu ce walillahi shukrun bin nabi muhattama mun gode mun gode mun gode Allah da ka ba mu manzon Allah jama'a da mai annabi Muhammad ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da haske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ayoyi masu girma masu girma wanda duwatsu ma ba su iya ɗauka ba duwatsu ba su iya ɗauka ba walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamal azaba wa kuntu idza sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-dam'u an qalbi al-jawaba ai wannan abun da manzon Allah ya zo da shi mai Allah ya fada mana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mun bidirto da amana amana meye amana abinda manzon Allah ya zo mana da shi na wahayi abinda manzon Allah ya zo mana da shi na sakon Allah wanda jibrilu rawahun bihi gadda, jibrilu yake zuwa safe da maraice jibrilu ya zo gurin manzon Allah sama da sau dubu ɗari ya je ya dawo ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo akwai lokutan da kuma ba jibrilu ake turowa ba saƙon direct ne inna lima Allahi waqtun la yasawuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wannan amanan duwatsu ma ba su iya ɗauka ba inna aradna al-amanata ala samawa sammai ma ba za su iya ɗauka ba saboda nauyinsa kowa ya gagara mutum ne ya ɗauka to annabi shi ya zo mana da amana na ar-risalatu samawiyya dan haka annabi shine silatul wasli baina samai wa duniya shine igiyan da ake zuro mana daga sama ya zo duniya sai muna jin abin da ake bayarwa na sako daga sama muna jin wannan abin kai tsaye yana zuwa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shirya wannan shiriyan shine a ɗibo mu daga wato gaban wuta a saka mu a hanyar aljanna ba wani wahala fahanahnu ha najni duna kaddin wala kadhi ba wani wahala kawai wato ba tare da shan wahala ko wani mu'anaci ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ga mu da laifuka ga mu da tubatubai ga mu da kaba'ir ga mu da zunu ga mu da gajiyawa shi kuma annabi da ya zo ɗauko mu yake yi in ya ɗauko mu kuma babu yanda yake kai mu kawai sai kai mu gaban Allah ya aje ya ɗauko mu yana tsunto mu yana tsunto mu yana tsunto mu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari qadhakum ha kun kasance kuna gaban wuta ne sai annabi ya zo ya ciro ku yana shiryar da ku tsakanin mutane da annabi Muhammad kaman dabbobi ne da mai kiwo idan da su hau titi tirela ta kansu sai ya kaɗe su ya tare su in da su faɗa a rami sai ya kaɗo su ya tare su idan da su yi barna a gonan wani sai ya kaɗo su ya tare su haka annabi yake fama da mu har alkiyama ya tsaya annabi yana wannan aikin a kanmu wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kasirin min al'amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ku sani annabi muhammadu ne a gaban ku duk abin da kuke gani na rahama da jin kai da shari'a da kusanci duka annabi ne yayi wannan aikin akan ku aikin da iyayenku ba za su iya ba aikin da wani ba zai iya ba rahaman ne kawai da Allah ya zuba fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal ala Allah rahama ne kawai idan ba rahaman da Allah ya zuba cikin manzan Allah ba yaya za a yi mu samu shirya yaya za a yi kangarewa irin na mutum da kangarewa irin na rai da kangarewa da shaidan yake so ya saka mu ciki yaya za a yi mu samu shirya wallahi saboda manzan Allah ne saboda manzan Allah ne Shi ne ya ɗauki duk wani wahala da a'aba da ɗawainiya da ƙunci da shan wahala domin ya isar da wannan saƙon a fiskan da Allah yake so kuma annabi ya isar da saƙon ta fiskan da Allah yake so bai tauye komai ba ballagar risala wa addal amana wa nasaha al'umma wa kashafa al'umma wa jahada fillahi haqqa jihadi yayi komai bai rage komai ba sai da yayi sai da Allah ya ce to yau kan addinin ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan annabi ya isar wa mutane da addinin yana ce to na isar hal ballagtu ala hal ballagtu shin na isar falyuballigi shahidu minkumul ba. wanda ya zo ya fi mana uwanmu da ubanmu fa waye uwa da uba kuma ai ba uwa da uba ba idan da duk abin da yake duniya sun kai su fanshi manzan Allah to da sai a bayar dan a karbi manzan Allah amma ba su kai ba duk duniya tun daga Adamu har zuwa kiyama ya tsaya idan an haɗa rayukan gaba ɗaya an auna a sikeli domin su yi daidai da ran annabi don su fanshi ran annabi ba su kai ba na hubil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'd ad-dalal qad ihtara inda rai zai iya fansan manzon Allah da sai a bayan da ran dan haka ba wai fidaka abi wa ummi bane fidaka kullu shay'in ya rasulullah fidaka kullu shay'in ya rasulullah komai ma an baka komai ma an baka ya rasulullah yasa in ana maganar maza Allah ai ba a ba a kallon wani ba a kallon wani mutum kuma waye uwa da uba suna da haƙƙi mai girma wanda haƙƙinsu Allah ya gwama yi musu biyayya da yi masa biyayya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana Allah ya gwama gode ma iyaye da gode masa anishkuri li wa walidayka amma shi annabi Muhammadu shi soyayyansa yakan mantar da mutum waye uwa waye uba akwai sahabin da da ya musulunta sai mahaifiyarsa ta fito rana ta zauna ta ce yau zan tabbatar maka da cewa in baka yi ridda ka rabu da sai ta ambaci sunan annabi muhammad in baka rabu da shi ka kafirce masa ba to zan bar maka abun kunya dan dan zauna a wannan zafin ranan ba zan ci ba ba dan sha ba sai na mutu zan bar maka abun kunya ya ba ta haƙuri ya ce ki haƙuri ta ce ba za ta haƙura ba ya ce to idan kina da rai dubu ɗaya ya fita ɗaya ya taso ɗaya ya fita wallahi in da su kare gaba ɗaya ba zan bar manzan Allah ba in kina da rai dubu to ki san cewa ni ba zan iya rabuwa da manzan Allah a kan ki ba a kan ki dai kan ba dan rabu da manzan Allah ba shi yasa za ku ga guraren yaƙi akan haɗu a dabdalan yaƙi ɗa ya ɗaga takwabi kan mahaifinsa saboda manzan Allah uba ya ɗaga takwabi kan ɗansa saboda manzan Allah sai na abubakar ya ce wallahi na nemi ɗana a badar da na haɗu da shi da na kashe shi saboda saboda annabi muhammad ranar fatu makka ta fa abubakar zuwa ya yi da babansa ya tsufa ya kusa shekara ɗari ya ɗauko babansa ya zo da shi da kyar mahaifin shi yake tafiya ya kawo shi gaban manzan Allah ya ce ya lalla ya zo ya yi imani ne annabi ya ce ai da ka bari mun je gurin sa ya ce bai isa ka tashi ka je gurin sa ba ya rasulullah ai shi da zaka tashi ka je gurin sa sayyiduna Umar bin Khattab kuwa daga ran da yayi imani da manzan Allah zara takwabin sa ya ce idan da akwai wanda yake so uwarsa ta haifi wani to ya biyo bayana lallai zan mai da 'ya'yansa marayu kuma zan mai da matansa zaurawa ba jira ba dako idan ana maganan manzan Allah kawai shi ɗaya ne huwa lubbu fa adudman adahu nukhalatan shi yasa ba wani muminin da manzan Allah zai ce kaza sannan ya kalli maganan wani wane ne wannan wani din wane ne shi din wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ba wani muminin da annabi zai ce wannan muminin ya tsaya a baya wai yana jiran wani abu manzon Allah yana motsi kawai komai zai motsa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Umairu bin Sa'ad Umairu bin Sa'ad aka ce abin da ya faru da shi matashi ne ɗan shekara goma sha shida akwai baffansa wanda shi yake matsayin mahaifinsa yana gurin baffansa ne ashe baffansa yana cikin munafakai masu zagon ƙasa wa manzan Allah in sun zo gaban manzan Allah su nuna su mumine ne wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum ko wa iza khalu ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون in su zo gurin manzan Allah su ce mun yi imani in sun koma kuma suna zagin manzan Allah ashe baffansa yana cikin munafukai wata rana ya je gun bafansa yana ce ni fa na zauna da manzan Allah yana bani labarin kiyama sai da na ji kaman ga kiyama ina kallon ta nan a idona sai baffansa ya dariya sai ce kai ai wannan idan dai za a gaskata wannan ai da hankalinmu yaushe da muna gaskata waɗannan maganganun da sai ya ambaci sunan manzon Allah ai muka gaskata shi mun zama ɗaya da dabbobi ke ya ce kai kake faɗan wannan maganan ya ce to ba zan ɓoye wannan maganan ba kuma na maka alkawarin zan je na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na ɓoye wannan maganan to na haƙinci Allah na haƙinci manzon Allah sai ya ce je kaka faɗa in ka faɗa ai ba wanda zai yarda da kai ya zo gurin manzon Allah ya ce ya rasulallahi baffana ga ga abin da ya faɗa ya zage ka ya rasulallah ya zage ni ya zage ka ya rasulallah me ya ce ya ce kaza da kaza annabi sai ya tambayi sahabai ce to kun ji abin da aka ce wane ya ce suka ce haba ya rasulallah wane mumini da shi muke sallah a gaskata yaro a bar shi ya za a gaskata yaro a bar kaman wani wanda sallah ba ta shige shi a masallaci annabi ya ce to sabiya da kun san za Allah na shawari da sahabbansa wa shawuruhum fil amri wa amruhum shura bainahum annabi ya ce to shikenan da baffan ya zo annabi ya ce an ce ka ce kaza da kaza sai ya kama rantsuwa wallahi ban faɗa ba wallahi wallahi sharri ne wallahi wallahi yana ta rantsuwa yana cikin wannan rantsuwan sai ga ayoyi sun sako daga sama jibrilu ya zo ya halifu na billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا suna ta rantsuwa yana rantsuwa yana ce bai faɗa ba kuma ya faɗa yana rantsuwa yana ce bai faɗa ba kuma ya faɗa ai ba ma iya faɗa ba wa hammu bi malam nanu sun yi himman abin da ba su samu ba sun yi ƙoƙarin su kashe kama ya rasulullah hamma qaumun bi qatlihi fa aba sayfu wafa'an wafa'atis safwa kafirai sun nufi su kashe manzon Allah sai takobi yace naki ba da takobi da su kashe shi ba to takobin yace naki ni ma shi nake bi da haka duk wanda ya zo akwai wanda ya zo ya daga takwabi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gauras annabi ya ce ya ce wa zai kwace ka a hannuna annabi ya ce Allah shi kenan sai takwabi ya faɗi sai kawai shi ma eh, gauras ya shi a can a yashi a ƙasa sai annabi ya ɗauka ya ce to kai kuma wa zai hana ni na kashe kai ce kai ra'a khizin kai haƙuri kai haƙuri na san ba da karama ba annabi ya rabu da shi to ai wa hammu bi malam yanalu sun yi nufin su kashe kama kuma duk wannan abin da suke yi suna yi ne sabila da Allah da manzan Allah ya wadatar da sahabbanka sun wadatar da sahabbanka to wannan mukalliyan da wannan sahabi dan shekara goma sha ya sadaukar da komai ya sadaukar da wanda shine a matsayin ga zulbujadai wani sahabi ne na manzan Allah shi ma wanda dan masu kuɗi ne dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka tsiyatar da shi aka fashe duk abin da yake da shi na duniya aka masa tsaraici ma ta da zai yi hijira ya gudu fata ya ɗauka ya rufe tsaraicinsa da shi ya je har madina dalilin da ake kiransa zulbujadain kenan ba su jira akan manzan Allah ba su jira saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi komai shi ya zo mana da shirya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim shi ya zo mana da da da shi ya zo mana da duk abin da muke gani ina jin wani sauti a nan a dan sauka da shi shi ya zo mana da duk wani abin da muke gani a sauka da shi kasa ko a ba da shi mawani shi ya zo mana da duk abin da muke gani na alkhairi da shirya da imani ga mu'ujizozi waɗannan mu'jizozi sun shige lissafin mutum hankalinsa ya iya ganewa dama mu'jiza kan yana cikin khawariqul ada akwai abin da ake ce musu khawariqul ada abubuwan da sun fi karfin hankali sai dai mutum ya miƙa wuya ya yi imani kawai shine abin da za ka gani na mu'jiza ko karama ko kuma irhasa ko i'ana ko ihana ko istidraj to Allah ya karfafi manzan Allah da mu'jizozin da bai ba mu wani irin wannan mu'jizozin ba mafi girman mu'jizan manzan Allah shine Qur'ani Al-Qur'ani wanda yana magana da al'umman da suka shuɗe yana magana da al'umman da za su zo a gaba kuma har zuwa alkiyama ya tsaya alqur'ani yana magana da kowace al'umma da kowane yare da kowane kabila ba zamanin da aka zo aka ce yanzu kan alqur'ani ya canja constitution na ɗan adam lokaci bayan lokaci ana revolution ana dubawa a ce an canja kaza a'a an gyara kaza an canja doka kaza an mayar da doka kaza an yi kaza to constitution ɗin da manzan Allah ya zo da shi sama da shekara dubu da ɗari hudu har zuwa wannan zamanin da ake cikin attaqaddumul habari ci gaba da infijar na habara har zuwa wannan lokacin alkur'ani yana magana da wannan mutanen ba a ce yanzu kan alkur'ani ya ya ya yarensa ya zama tsohon yare ko dokokinsa sun zama tsofin dokoki sai an koma an je an sake duba yaya za a yi a canja doka kaza zuwa doka kaza duk dokokin qur'ani suna nan yanda suke wa kasirati wa kalmi mizani ma'dilatan falkistu min ghairi hafin nasi lam yuqami yana nan daidai da daidai ya ɗaura mizaniya na rayuwan ɗan adam kan sikelin da ko a hau wannan sikelin ko al'umma ta fada a cikin al'ikhtilal ta fada cikin fauda ta fada cikin wato garari wanda bata san ranar da za ta fita daga ciki ba sai sa duk wahalar da muke sha shi ne mun bar qur'ani ne mun bar dokokin Allah ne wallahi wallahi da za mu tsaya ga manzan Allah mu tsaya ga shari'an da manzon Allah ya zo da shi mu tsaya ga qur'anin da manzon Allah ya zo da shi wallahi wannan zaluncin da shugabannin suke yi ma ba su isa su yi ba ba su isa ba wahalan da muke sha a rayuwarmu ba za mu sha wannan wahalan ba sabiya da shi qur'ani rahma ne zai ciro mutum ne daga ubu ya ciro mutane daga ubudiyan wani Allah ya mayar da su zuwa ga Allah wanda ya kuma aka mai da shi zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah duk wanda ya dogara da Allah Allah ba zai bar shi ya sha wahala ba duk wannan wahalan wani bature ya ce yau bature ne yake faɗi mustashriq bature baturen ba ma musulmi ba ne amma ya karanci addinin musulunci ya ce shi zuzzurfan binciken da ya yi akan annabi muhammad shine wannan matsalan da duniya take ciki a ƙarni na ashirin din zuwa ƙarni na ashirin da ɗaya duk wannan matsala da yaƙe yake da ake yi a duniya idan da za a taso manzan allah daga makwancinsa a ce ka zo ka yi mana jojin ka zo ka mana alƙalancin yaya da a yi duniya ta zauna lafiya kafin ya gama shanye kofi na ti kahwa panjan ɗan karamin kofin nan da ake zuba eh, eh, a taya a ciki kafin annabi ya gama shanyewa dai warware matsalolin duniya ga baki daya bature ne yake faɗan wannan ya ce duk matsalar da duniya take ciki shi bincikensa ya fahimci ba a taɓa samun wani mutumi da ya yi shugabanci irin manzo ya san yadda ake idara na komai komai idaran komai manzan Allah bai bar komai ba sai da ya nuna mana idaran zaman aure idaran kasuwanci idaran siyasa idaran shugabanci idara na shura idara na majalisa idara na, na, na, na, na, zamantakewan anguwa idara na karantarwa idara na mu'amala da sarakun duka babu abinda manzon Allah bai bari ba fa babu annabi ne wanda ya taso a sahara na tsakanin garin makka da madina a wannan area within 23 years manzon Allah yana rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan da sun fi kowa ƙarfi a duniya sun fi kowa sojoji a duniya sun fi kowa makamai a duniya sun fi kowa wakai a duniya annabi yana tura musu da wasiƙa yana ce musu aslim taslam ka miƙa wuya ka zauna lafiya a shekara 23 a shekara 23 irin su kisra irin su eh, eh, eh, rumawa ko kayasira da kayasira da, da fara'ina duka sarakunan duniya ana rubuta musu wasiƙa aslim taslam ka yi ka musulunta ka mika wuya kawai ka zauna lafiya haka kuma sahabban da su je humul jibal ana kewaye da su da makamai su shiga gaban sarkin su ciro wasiƙan manzon Allah su daga su karanta annabi Muhammadu ya ce ka miƙa wuya ka zauna lafiya sarkin rum da aka kai masa da ya saurara maganan ya ce waye ya ce wannan maganan waye shi aka ce wani ne a garin maka aka haife shi mahaifansa ma tun yana ciki ma mahaifinsa ya rasu kafin ya taso ma kaza kaza kaza kaza kaza wani irin mutum ne shi to yaya aka yi shin yana faɗan maganar da ba haka ba yana muku ƙarya suka ce bai taɓa ƙarya ba ai baya ƙarya bai taɓa maganar da ba haka ba da aka kai mai kisra kuma sarkin paris sai ya yaga wasiƙar manzon allah ya jefar ya yi maganganu annabi ya ce allah ya yaga daulanka kamar yadda ka yaga wasiƙa na a zamanin sayyiduna umar aka shiga cikin fadan yazdajar aka yi kace-kace da ita aka kashe shi aka ribace jama'ansa aka ribace fadansa fadan ta dawo ta musulunci kayan da yake jikin sama kyauta aka yi masahabin manzan Allah kayan kwalkwalin zinari riga na alharir da saƙan zinari haka musulunci ya shiga ya mayar da su misra annabi ya tura musu wasiƙa sarkin misra dai da ya ji wasiƙan ya yi ladabi ya turo ma manzan allah da kyauta na alfadari da kyauta na zuma da kyauta na kuyangi guda biyu kuyangin da da mariyatul kibtiyya wanda manzan allah sallallahu alaihi sallama ya yi sadaka da ita ta aifa mishi annabi sayyiduna ibrahim wanda ita ce kadai ta aifu da manzan allah sai da tuna khadija ita ce mariya to wannan mariya din sarkin misra ya bada ita manzan Allah sai kuma wata sunanta sirin ita ma aka bada ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma kyautan alfadari kyautan kaza kyautan kaza a girmama abin wannan kai ka san wannan kahraman din wannan jabarut din wannan fawa ba fawa bane da yake cikin daman bil'adama wallahi manzanci ne daga Allah kawai manzanci ne manzanci ne waye zai ga manzan Allah bai imauta ba waye zai ga manzan Allah bai rude ba babu shi wannan mutum din babu shi aqumu wal qiyamu ilayka fardun wa tarkul fardi anna yastaqimu أيمكن من له عقل سليم يرى هذا الجمال ولا يقوم ai annabi dole kowa ya tashi ya tsaya maka maka celebration yanzu akwai mai hankalin da zai kalli manzan Allah bai tashi ya miƙe ba sabila da abin da ya gani na manzan Allah wallahi babu fa babu annabi shi ya zo mana da shiryan nan da muke gani ya zo mana da wannan manya-manyan abubuwan da ya gagari kowa sai dai kawai a sallama sai dai kawai abi saboda haka a gurguje a ƙarshe ina kiran mu mu jaddada soyayyar mu ga manzan Allah da yi wa manzan Allah ta'a da yi wa manzan Allah biyayya mu san cewa wannan soyayyar na manzan Allah yana da tsada kuma matsayi matsayi ne kuma kullum ana neman ka